أشهد أن محمدا عبده ورسوله تعظيما لمجده وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na talata Ashirin 28 ga watan jimada ula hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da hudu da arba'in arba'in biyu, wanda ya daidai da sha biyu ga watan janairu shekara ta dubu biyu da da ɗaya 2021 meladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba tara, yakubu avenue daura daga ladima road angwari mijiyar kaduna a wannan ƙasa tamu ta Najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka i'tiqadul a'immatul arba'a dirin magabata wato jagororin nan guda hudu Abu Hanifa Nu'man bin Thabit al-Kufi Abu Abdullah Malik bin Anas al-Asbahi Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Shafi'i al-Qurashi أبو صالح أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني رحمهم الله تعالى رحمة واسعة من قانا أشافنا أربعين أكو أجيرن قانان كراتون وانا للتافي وانا شيني مجلسينا أربعين شدة عند مالا يقورو منا magana ne ko na imamu shafi'i wanda Imamul al-Baihaqi ya fitar da shi a cikin Manaqib shafii daga Abu Muhammadin zubairi wanda yake bada labari wani mutumi ne yazo wurin Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a yake yi wa Imam Shafi'i tambaya daga tambayan nan kuma tambayan da wannan bawan Allah yayi wa Imam Shafi'i akan imani ne shin imani na karuwa shin imani na raguwa imamu shafi'i ya fara masa bayani filla-filla daraja da matsayi da imani to a cikin imani sai imamu shafi'i ya duka masa bayani kowace gaba a jikin ɗan adam akwai wajibin da Allah ya ɗaura mata na kulawa wanda kai ne gabar Allah ya ɗauki wannan amana da ya ɗaura a jikinka kai kuma aka baka wajibcin kulawa a matsayin ka yi supervisor ɗin wannan gabar ka gudanar da ita akan dokar da Allah ke so to wannan ke nuna ƙaruwar imaninka a wannan gaba to wannan bawan Allah imamu Shafi'i yi masa bayani mai tsawo a kan idanuwa guda biyu ababen da Allah ya wajabta wa idanuwa a yau a wannan gaba a shafi na arba'in da 43 nan za mu tashi a daidai gaba da yake cewa wa farada alal ya yadaini Allah ya fallanta wa hannayen mu nan guda biyu Allah ya a bihi ma ila ma harrama Allah ta'ala kada mutum ya damki abinda Allah ya haramta ga wa'annan hannayenmu guda biyu kaga kada ka jam'i takobi ko wuka ko bindiga ko wani makamin da za ka cutar da ɗan uwanka musulmi da shi shi sa ma manzan Allah sallallahu alaihi wa ya haramta wa musulmi ya riƙe mashi ya wuce cikin kasuwa ko takobi a zare takobi kana tafiya wani yana ganin ka zai iya suma saboda zuciyarsa matsoraci ne yana gani sai ya firgita kai kuma haramun ne ka yi abin da za ka firgita ɗan uwanka musulmi amince matsalan to in bindiga ne ka suturta shi amince matsalan idan wani abu ne wanda zai iya razana musulmi kai har wanda ma ba musulmi ba kada ka fito da shi don wani yana gani zuciyarsa za ta tsinke ko zai firgita to wannan firgita ba a so ka cutar da ɗan uwanka kisa a ranar arfa bayan an gama arfa aka kwana a muzalifa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam aka zo tawaful ifaba sai yake tambayan sahabbansa hadisan abdullahi ɗan abbas ayyu yaunin haza hadisin imamu ahmad imamu bukhari da muslim wai wannan wace rana ce fasakatna jami'an sabai suka ce duk sai muka yi shiru fa zananna annahu yusammihi bi ghairi ismihi suka ce muka zaci manzon Allah zai kira ta da wata sunan da basu fanta da ita ba sai suka yi shiru kaga ladabi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah ce alaysa yawmun nahari wai yau din nan ba ranan da ake soke raƙumi bane ranan hadaya kenan ko suka ce bala ya rasulullah ce ayyu baladin haza, wai wani gari ne nan ina kenan makka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wai ba makka bace suka ce eh ya ma'aikin Allah makka ce sai ce inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaykum haramun فحرمت يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ألا هل بلغت قالوا نعم ثم رفع رأسه إلى السماء faƙal Allahumma shahad ya ce ku sani fa jinananku da dukiyoyinku da mutuncinku haramun ne zubar da jinin juna haramun ne ku ci dukiyar juna kai a matsayinka na musulmi ka cuci ɗan wanka musulmi haramun ne in ba shi ya ɗauki dukiyarsa da kansa ya damƙa maka ba idan ka cuce shi ka yi haramu sai ce wa araba da kuma mutuncinku kaga ga uwanka musulmi ka ci masa mutunci shi ma haramun ne sai ce ka hurimati yaumikum haza kamar haramcin wannan ranan ranan goma ga watan mai zulhijja fi baladikum hada a wannan gari wani irin gari garin makka kaga haramcin sana da girma ko yace fi sharikum hada a irin wannan watan wani wata ashhurul hurum shine zulhijja watanni masu alfarma wanda aka haramta wa musulmi ya cutar da dan uwansa musulmi ba wai an ce sauran watannin ya halatta ka cutar da dan uwanka musulmi bane a'a ana nuna maka idan ka cutar da uwanka musulmi a wa'annan watannin masu alfarma guda hudu laifin da za a rubuta maka a wurin Allah a fayil ɗinka ya fi girma akan sauran watannin da ba wa'annan ba misali kaga zulqa'da zulhijja muharram sai rajab su da guda hudu ko to wa'annan watannin guda hudu Allah ya ce fala tazlimu fihinna anfusakum kada ku zalunci kawukanku a ciki idan ka saba wa Allah a watan zulqa'ada fayil ɗinka ai a ka'ida ana rubuta maka laifi ne guda nawa baya ɗaya ko to a wannan watan za a sa maka times 2 amince matsalan idan lada kai kaga can goma ake sawa ko to shi duk aikin da kai ana rubanya maka shi kuma ba za a fara shi da goma ba ne za a fara shi da 20 ne amma za Allah ce ana daga goma sai a ninka shi ko zuwa 700 har zuwa abin da Allah ya ga dama to shi wannan daga 20 ne zuwa 1400 zuwa kuma abin da Allah ya ga dama kaga ana rubanya maka shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma wannan kwana na goma shine kwana na ƙarshe wanda Allah ya fi son duk wani aikin alkhairi a cikinsu shi ne goma na watan zulhijja ko daman daga farko zuwa goma wannan goman nan guda goma ya fi watan ramalana guda talatin cikakke kulala a wurin Allah da daraja a shekarar da baki ɗaya da muke da su idan ka tattara su kwana guda goma nan ya fi shekara ɗaya tukur aikin da za ka yi idan ka yi amfani da wannan kwanaki guda goma wato bonus Allah ya buɗe maka hanyar da za a ya maka ladar da za ka yi shekaru dubu ka samu irinsu ba saboda ne Allah yana so ka shiga aljanna to irin wannan garabasar ce an ba mutum wannan garabasa kuma ya je ya sake to shi ne sai a ruɓanya mai laifi amince ko hannun ka ba a so ka taba abin da yake haramun ne kada ka ci dukiyar wani kada ka ɗauki takobi ka tsari ɗan uwanka musulmi kai hatta wanda ba musulmi ba baya halatta ka taba shi ba ma ɗan uwanka musulmi ba haka shi ma mutuncinsa haka ce dan ba musulmi ba ne haka ci mutuncinsa musulunci bai yadda ba ina fata an gane kowa aka ce kada ka sa hannun nan naka kai abin da Allah ya haramta uwa uba kuma kada ka ga hannun ka samari mutum wani zai ce ma saboda yana da dukiya shi mari kamar ruwan kamar fiye wata yake ganinsa kana abu sai ka je fayawo kaga wannan ka yi haramun kaga a wajen yaƙi ne ake cewa a yi kisa ko? to har a wajen yaƙi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya haramta maka ka ki fuskan wanda ba musulmi ba in ana yaƙi saboda daraja ta fuska kaga dai ba musulmi bane ko ana kuma yaki ne tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba manzo Allah ce kin zaka yi tsara kada ka taba fuskan wanda ba musulmi ba saboda darajar ne fuska na dan adam amma yau kaga mutane da yawa fuska bai dauki shi wani abu ba wani zai abin nan zai ce zan kai maka bakan zan ke ka zan mare ka shi yana ganin mari ba komai bane saboda ai nan ne fuskan kyan mutum yake ko saboda haka musulunci ya haramta maka yin wannan aiki sai ce wa an yabuki ma. kai a matsayinka na musulmi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da kai kuma wajibcin da Allah ya daura maka hannayenka guda biyu ka damki da hannayenka guda biyun nan ila ma amara Allahu min as-sadaqati abinda Allah ya yi umarni da shi na sadaka wasilatul rahimi da sada zumunta wal jihadu fi sabilillah da yin jihadi don ɗaukaka kalmar Allah wa tuhuru lissalawati da yin tsarki domin sallah salloli da za a yi guda biyar kaga in ka shi a sadaka shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin abin da Allah ke so ga ɗan uwa musulmi ko bawan Allah mutumin da ya yi sadaka hagunsa bai san abin da dama ya bada ba Ka gada hannu ake yi ko kawai ka zumbuzo ka yi kaga in ka ɗauko da dama in ka sa hagu ai za ka irga ne ko to ya ce daga cikin waɗanda Allah zai sa su a inuwarsa ranar tashin kiyama ranan da babu wata inuwa sai inuwar Allah shine mutumin da yayi ciyar da dukiyarsa lokacin da zai fitar da kuɗin hagunsa bai san abin da dama ya bada ba kawai ya dimbuza ne ya bada sai ya ce wasilatun rahim da sada zumunta kaga mutane da yawa a yau za a ci wuta saboda sada zumunta sai ka ji ya ce ma yau shekaransa kaza bai ziyarci babansa ko mamansa ba su suna ƙauye shi yana ina yana birni yana da ƙani ko yana da baffa ƙanin babansa ko wan babansa Tunda babansa ya rasu bai taɓa zuwa wurinsa ba ya kai masa ziyara babu zumunta me tunanin mutane ai idan ka je za a ce ka kawo shi ne mu a yau ba zumunta ba ba sai ka ba da kuɗi shi ne zumunta ba kamar yadda yau mutane suka mai da zumunta in ka ba da to ka yi zumunta in ka ba da ba ai ba ka yi zumunta ba an uwanka ma na jini ya ganka ka tuna da shi ka zo ka zauna da shi ka ebe masa cewa ai ka yi me ka yi zumunta ka yi zumunci amma mutane sai suka ɗauki kawai kawai sai ka ba da kuɗi shine zumunci dalilin zumuncin nan fa akwai mutumin da ya samu aljanna a wannan dalili hadisin bukari da Da za Allah sallallahu alaihi wasallam ce daga cikin wanda suka shuke mutum ne tafi wajen dan uwansa sai Allah ya turo wani mala'ika da siffan ɗan adam sai ya zo wajen sa yana kan hanya zai je ya ziyarci dan uwansa sai ya ce assalamu alaikum sai ya ce wa alaikumus salam sai ce wani ina za ka sai ce zan ziyarci ɗan uwana wani a wuri kaza sai ce wanan nan da za ka je wurinsa akwai wani abin da kake tsammani in ka je zai baka sai ce a'a ni dai kawai ina ziyartarsa ne don Allah ina so in je wurinsa ne don Allah ya ce a ziyarci ‘yan uwa nake so in masa ziyara ya ji daɗi sai ce to ni mala'ika ne Allah ya turo ni in shaida maka wannan dalilin ya baka aljanna to yau zaka ga mutane da yawa yana ganin cewa shi idan ya je bai bada wani abu ba kamar wani aibi ne a'a rayuwa tana da sauki idan ka je ka saba badawa al'amari sai ya canza ko yanda ka saba ba su yanzu ba za ka iya ba su haka ba sai ka ce to ga wannan abin da zan iya ba ku ku hakuri rayuwa ba kamar da ne. ba shi kenan ba ka gaya musu magana mai daɗi amma su ganka ka sa musu farin ciki a zuciya shine Allah ke bukata idan kuwa ka ƙaurace musu yana jawo maka tsinuwar Allah haka Allah ya ce a ƙur'ani ala asuntum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqti'u arhamakum sai Allah ce me ulaika alladhina la'anahum Allah fa asammahum wa a'ma absarahum yanzu shin za ku ki hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil qabdi yanzu ku juya baya kuna barna a dokin kasa wa tuqatti'u arhamakum ku yanke zumuntan da ke tsakaninku da juna sai Allah ce ula'ika irin masu yin wannan aikin la'anahumullah Allah ya tsine musu wa asammahum Allah ya dode jin su ba za su taba jin gaskiya su aiki da shi ba wa a'ma absarahum Allah kuma ya makantar da ganin su ya mai da su makafi kaga wannan yayi daidai da ayat da cikin suratul a'raf da Allah ce wala qad zara'na li jahannama kathiran min al-jinn wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunin la yubsiruna biha walahum آذان لا يسمعون بها التي أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون yace hakika mun dasawa wutan jahannama da yawa daga cikin mutane da aljanu ne dalili a matsayin gashi. kaga me abin da zai dinga yawaita kenan ko sai ce lahum qulubun la na biha suna da zukata ba sa hankalta da zakata walahum a'yunun la na biha suna da idanuwa ba sa ganin gaskiya da ita walahum adhanun la na biha Allah ce suna da kunnuwa amma ba sa jin gaskiya da kunnuwansu sai Allah ce ula'ika kan an'ami irin wa'annan mutane kaman dabbobi na ni'ima suke humu da ghafilun Allah ce wa'annan su ne rafkanannu wanda suka saka hanya ta ubangiji Allah ka tsare mu ta kaga ashe kenan sada zumunta abu ne mai girma to duk wanda yake dan uwanka na jini danginka wajibi ne ka sada musu da zumunta daga ɓangaren uba da kuma ɓangaren uwa sannan ɓangaren shakikai da kuma ɓangaren li'abbai dukansu kowanne na da haƙƙi a kanka in yin haka yana jawo Allah ya tsine wa mutum kuma ya doɗe jinsa ya makantar da shi bi ma'ana sai zama mutum ne baya ƙaunan ajiyar gaskiya kana fara zai fushi zai ce kaci mai mutunci ba za akwai mutanen da kana gaya mai gaskiya zai ce wane ya zo ya ci masa mutunci ana fara magana da ce a kai shi baya so ga wannan abin saboda shi an riga an rufe mai idan ba zai taba ganin gaskiya ya aiki da ita ba kuma ba zai taba jinta ya yi aiki da shi ba saboda dalilin ya yanke zumunci da ƴan uwansa na jini Allah ka tsare mu sai ce wal jihadu fi sabilillah da kuma yin jihadi dan ɗaukaka karmar Allah jihadi yana da sharuɗai da musulunci ya tsara mutane duk lokacin da aka ce jihadi farko abin da suke tunani ka ɗauki bindiga kawai gaba da kisa shine jihadi jihadi hawa hawa ne akwai wato jihadin da za ka yaƙi ranka shine babban jihadi na farko ka yaƙi zuciyarka ta yadda ba za a samu shirka a zuciyarka ba inda ba za a samu bid'a a zuciyarka ba inda ba za a samu hasada a zuciyarka ba ta yanda ba za a samu kwafi a zuciyarka ba ta yanda ba za a samu kiyayya a zuciyarka ba da ɗan wanka musulmi sannan akwai jihadi na alkalami shine ne na ilimi ka yada ka yi rubuce-rubuce na yada ne ilimi shi ma jihadi ne sannan akwai jihadi wannan na makami to shi kuwa yana da tsari a musulunci ba a yinsa sai a ƙarƙashin shugaba musulmi jagora na musulmai wanda zai yi shela ya sanarwa mutane a fito jihadi kuma jihadin ya zama tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba da wani dalili shine kamar haka na farko idan musulunci na da ƙarfi to farko abin da ake duk inda babu wato musulmai in an je wurin tallata musu musulunci ake yi shine na farko idan suka ce ba sa son musulunci ba za su yi ba saboda Allah ce la ikraha fid ba a tirsa sa mutum dole sai ya addinin musulunci sai a ce musu to shikenan daman ba mu ce ku yi dole ba amma tun da yanzu karfi na hannunmu kuma kuna ƙarƙashin mu ku dinga biyan tax shine jizya saboda za ku amfana da dukiyar musulmi za ku amfana da sojoji na musulmi da immigration na musulmi da police na musulmi da kaza da kaza da kaza da kaza na ƙasa na musulunci saboda haka za ku dinga biyan tax akan wannan idan suka biya tax kenan ba wanda zai hana su su ci gaba da su suna ƙarƙashin daula ta musulunci idan sun ce ba za su biya tax ba to sai a yaƙe su sai sun biya wannan jizyar kamar yadda Allah ce hatta yu'tu jizyata an yadin wa hum saghirun har sai sun bada jizya a hannu a wulakance kaga yanzu ana yaƙar su ne saboda sun ki biyan ne jizya ba an yaƙe su ba idan sun yi ne dan sun ki bin musulunci ba kuma ji matsalan saboda wani zai ce maka ai musuluncinku ba abin da ya sani sai yaƙi sai a ce a'a wanda bai fahimci addinin ba shine ke tunanin haka a duk tarihin musulunci ai ba musulmi ke kai farmaki ba ana kai masa ne sai ya kare kansa zai ce maka to ai yaƙin badar sai a ce ai yaƙin badar ai ba yaƙi manzo Allah ya yi ba mutanen makka sun hana manzon Allah da sahabbansa fita da dukiyoyinsu daga makka aka kwace musu aka musu kwace sai suka ji labari da karavan ɗin 'yan makka ya zo biyowa ta hanyar madina zai biyo ta hanyar jidda ta gefen wato kogin baliya sai Allah ce mu je mu tare su mu ma mu kwace kayan da suka hana mu namu ta da shi a garin makka an je ne da nufin za a yi ramuwa ko a kan abin da suka kwace sai aka tadda yaki ta gaya ba da niyan yaki aka je ba don musulmai ba su je da niyan yaƙi ba kuma allah ya ba da nasara da ba taɓa tsammani ba har mala'iku sun taho da takobinsu da dawakai akwai sahabin da ya ce wallahi ya ce yana zaune sai ya ji kukan doki a gefensa dokin wa kenan mala'iku ya juya dama da shi hagu da shi bai ga doki ba amma ya ji kukan mai doki dokin wa mala'iku da Allah ya umarce su su zo a yi wannan yakin ɗan ne ce yana ɗaga takobi ko sai dai ga kai ya fita ke kenan mala'iku sun sare ne wannan kai aka samu nasarar da ba taɓa samu ba kaga wannan saboda daman ai asali ba su je da niyan yaki ba hudu kuma ai an shigo musu ne ina fata an gane haka ma a za su ka duba ai an zo ne an shigo musulmi ne to haka in ka duba da sauransu ka'ida daman da musulunci yake yi shi ne wannan ka'ida amma idan wanda ba musulmi ba suka ce za su farwa musulmi to musulmi dole ya tsaya ya kare kansa Shi ne ka'idar amma musulunci bai taba kwadaitar da musulmi kai tsaye ya fadawa wanda ba musulmi ba ya ce zai yake shi musulunci ba haka yake ba saboda addinin musulunci baya yiwuwa sai da zaman lafiya saboda ne in ka duba rayuwar musulmi shine wanda addininsa komai na rayuwa ya shiga na farko za ka yi asubahi kaga babu zaman lafiya za ka iya fito da gidanka ka zo ka sallah in ka fito za ka yi azahar ko za ka fito kuma ka yi ne la'asar sannan za ka fito ka yi ne magariba sannan za ka fito ka yi ne isha'i kwanaki da wasu 'yan siyasa suka yi amfani da damansu suka zaburar da wa'ansu matasa a yi 'yan saboda su cutar da ƙasa da al'umma idan ka duba da aka sa kafin waye ya takuru mu ne saboda mu ne muke samun daman yin ibada akai-akai da sallah da sauransu sai aka takura ku sannan kuma barnan nan da suka jawo kaga na al'umma ne mutane ne aka dukiyar al'umma ne aka lalata akai kaza akai kaza kaga shi sa komai addinin musulunci wayayyen addini ne kuma addini ne wanda ke tafiya da kowane irin zamani duk abinda duk yadda zamani ya shigo da mutane ko sai kaga musulunci ya kawo maka hanyar da ake warware matsaloli sai dai mai in mutum musulmi zai amfani da sarransa Allah ka shirya da mu malam yace wa tuhuru lis salawati yin tsarki domin salloli guda biyar za ka tashi in za ka yi ba haya kaga za ka yi istinja'i in ba ruwa ka yi istijimari ko sannan ka zo ka yi mai alwala kaga ka yi tsarki sannan ka zo ka yi mai sallah malai ce faƙala zalika Allah maɗaukaki ya ce ya ayyuhan labina amanu ya ku waɗanda suka yi imani idza qumtum ila salati duk lokacin da kuka tsayu zuwa ga aiwatar da yin sallah kuna so ku yi sallah Allah madaukaki sai ya ce faghsilu wujuhakum ku wanke fuskokinku wa aidiyakum ila almarafiqi da hannayenku zuwa gwiwan hannu kaga nan umarni ne Allah ya bada kaga hannu ko ka wanke shi ka wanke fuska da shi sa'annan ka wanke hannunka zuwa gwiwon hannu kaga addinin musulunci ya karantar da kai ibada da tsafta kaga wannan ibada za ka yi alamar neman kusanci zuwa ga Allah Sa'an nan kuma a cikin ibadan nan akwai tsafta a ciki saboda ka wanke tafin hannunka guda biyu sannan ka zo ka wanke ka yi kurkuren baki ka shaƙa ruwa kafiya ce sannan ka zo ka wanke fuskanka kaga duk wani duk wata ƙura. da ta buɗe a fuskanka lokacin da ka zo wanke fuska ka ga ka wanke shi shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tashi buga misali kan falalan alwala sai ce wa sahabbansa da al'ummansa me kuke gani a ce mutum a kofar gidansa akwai swimming pool yana wanka sau biyar a kowace rana ji matsalan shin za a samu datti a jikinsa sai sabai suka ce a'a sai ce to haka kwatankwacin mai sannoli guda biyar saboda a lokacin da kake alwala idan ka wanke tafin hannunka duk wani kuskure da kai yana ɗiga da ƙarshen ruwan da ke ɗiga a hannunka an kankare maka shi a lokacin da ka ibo ka gunta ka kurkura bakinka ka shaƙa ka ce da bakin da na shaƙa duka Allah ya kankare maka zunubinka wanda ka ibo ka shafa a fuskanka kake wankewa abin da fuskanka ya kai ga wajen ababen da suke kurakurai Allah ya kankare maka su to hannunka idan ka taba abin da baya halatta gare ka to in ka zo wankewa ya kankare shi kaga ana kankare maka ƙananan ƙananan zunubanka da ibadan a sallah fa'idar anan da mana ya sa ya kawo mana wannan ayar shine abinda hannunka ya jawo me yasa idan Allah ya tashi magana akan fasadi sai sai jingina shi zuwa ga hannu sai ce zaharal fasadu fil barri wal bahr sai Allah ce me bima kasabat aydin nas Karna ya bayyana a tuku da teku bima kasabat aidin nas saboda abinda hannayen mutane ya aiwatar kaga saboda mafi galibin sako da ake yi zaka ga hannu ya fi tasiri a kansa ko in sata ne da ake fara yi da hannu ne kaga zai nuna masa bindiga da menene da hannu ne in ma wuka ne da me ya kai hannu ne in duka ne ma ne da me ya kai hannu ne ina fata an gane za ka ga mafi yawan sako da hannu ake yinsa in sata ne ma na bayro da ake yi da hannun ne dai ake amfani da shi ko in zunɗe za a yi ana yi da me da hannu za ka ga mafi galibin sako ana yin da hannu to shi sa aka buga wannan misalin wanda akwai wa'ansu saɓon da ake yi wanda ba hannu ba amma dai da hannu aka fi yin mafi yawa sai ce ila akhirin aya zuwa ƙarshen aya wa qala Allah ya ce fa idza laqitumul ladina kafaru duk lokacin da kuka haɗu da waɗanda suke kafirai ne a wajen yaki dan kada wani ya ɗauki wannan cewa kai ana bada umarni ne idan kun haɗu ku yi yaki a'a a idan kuka haɗu da kafirai a wajen yaki a darbar riƙa ku sari wuyayunsu hatta idan a idza muhu har zuwa lokacin da kuka tsananta musu kuka kausasa musu a wajen yaƙi fashuddul wata idan Allah ya baku nasara kuka zama kaman yaƙinku ku ku tsananta ɗaure su don kada ya gudu fa imma man ba'adu ko dai wanda kuka yi musu dambakatar a ce to an kyale ka ba tare da ya biya komai ba wa in ma ko kuma ya biya fansan kai bi ma'ana ya fanshi kanka sannan a biya kamar yadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam aka yi wa kaman yakin badar yanzu a riga an kama ka ka zama asir ka zama kaman yaki prisoner yaki sai a ce to yanzu ana buƙatar kuɗi ka biya kuɗi kaza sai mu kyale ka wanda yake da shi ya biya wanda bayi da shi kaga ya zama kaman yaki zai zama bawa sai malam ya yace li'annab zarba saboda bugu wal harba da kuma yaki wasilatun rahim da sada zumunta wasadaka da kuma yin sadaka min ilajiha yana daga cikin abin da ke warware abin da yake karawa imani lafiya a jikin ɗan adam shine ke kara maka karsashi imanin kai karu saboda kayi wani abu ne na ibada sai yace wa farada ala rijlaini Allah ya fallanta wa kafafuwa guda biyu Allah yamshi bihima ila ma harrama Allah kada ka taka kafafuwanka zuwa wurin da Allah ya haramta hatta wajen sana'a in sana'ar da zaka je kai haramun ne to haramun ne ka taka ka je wajen jalla zikru wanda shine mana yace Allah yamshi bihima ila ma harrama Allah jalla zikru kada ka taka da kafafuwanka zuwa wurin da Allah ya haramta takawa zuwa ga gaisa wanda ambatansa ya girmama kada ka taka ka je wajen da Allah ya haramta kada ka je club kada ka je wajen party ina fata an gane kada ka ce ayan gayyace ka saboda ka an baka je ba zai zama kaman wani abun nan party ne aka yi ko kuma an kira ka dina ne kuma dinan nan da za a yi cakuɗe ɗeniya ne mutanen banza ne za su haɗa a wannan wuri kada ka ce a ah, haitin da dina ne kaza kaza kuma ga irin abin da za a yi aya halatta ka je wajen sai ya ce ƙala fi zalika Allah maɗaukaki ya ce akan wannan wala tamshi fil ardi maraha Allah ce kada ka yi tafiya a doron ƙasa da da kai kana bouncing kamar yadda gayu ke yi kada ka dinga tafiya na ƙasaita da nuna isa a doron ƙasa naka lallai kai ɗin nan kake tafiya a doron ƙasa kana faɗin rai kana tinkaho lan takhliqal ba za ka taba iya huda ƙasa ba duk bouncing ɗinka ai ba za ka huda ƙasa ba ko sai ya ce walan tablugal jibala tula kuma ba za ka kai dutse girma ba ba za ka kai kilimanjaro girma ba kuma ba za ka kai mount everest girma ba to me yasa za ka yi girman kai ana so ka yi tafiya ne cikin tawalu'u wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'ala al-ardi hauna wa iza khatabahum al-jahiluna qalu salama su ne wa ibadun rahman bayan Allah mai rahama yamshuna alal ardi hauna suna tafiya a doron ƙasa cikin natsuwa da kuma ƙanƙan da kansu sun ɗauki kansu su ba komai bane wa idza Humul Jahiluna. idan jahilai sun tunkare su da magana qalu salama sai su ce a mu aminci muke so kama son tashin hankali ba rigima muke so ba ba ta da hankalinsu me ake so a nuna maka a nan shine kai a matsayinka na mutum ka canza yanayin tafiyarka saboda dukiya saboda daman ɗan adam ya fi nuna isa a lokacin daga ya wadata innal insana la ya fara an ra'ahu staghna Allah ce lallai ɗan adam jinsin ɗan adam la ya fara yana wuce gona da iri wani lokaci sai Allah ce an ra'ahu staghna idan ya ga ya wadata yana da dukiya saboda haka sai ya dinga abin da yake so da fita da nuna isa sai Allah ce kada kai haka shi sa sai Allah ya ce walau basaqa rizqa li ibadihi la baghaw fil ardi walakin yunazzilu bi qadri ma yasha innahu bi ibadihi khabirun basir Allah ce walau basaqa Allahu rizqa li ibadihi da Allah zai shimfada arziki da bayinsa kowa a ce mai kuɗi ne sai Allah ce la bagaw fil ab da sun wuce gona da iri a doron ƙasa sun zama yin sa kowa yayi abin da ya ga dama saboda yanzu idan kowa na da kuɗi ka gaya min waye zai gina ma gida ai babu to da mun landan da yake aiki don kuɗi to yana da kuɗinsa waye zai sayar maka da kafet babu waye zai sai maka da block babu waye zai sai maka da kaza babu saboda me yana da wadata me yasa yake nema amma ai wadatar ne ko yana da wadatar Allah ce to da kowa zai ci karansa ba babbaka zaka ga mutane suna tsile a doran kasa sai Allah ce walakin sai dai daga cikin hikimar Allah yunazzilu bi qadarin ma yasha Allah yana saukar da arzikinsa gwargwadon ganin damansa sai aka yi wancan talaka sai aka yi wancan mai kuɗi wallahu faddala ba'dakum ala ba'd fi rizq Allah ya fifita sashen ku akan sashe a arziki ahum yaqsimuna rahmat rabbik wai shin mutane su suke raba arziki da rahama ta ubangijinka sai Allah ce na qasamna bainahum ma'ishatuhum mu ne muka raba rayuwar mutane wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'd darajatin muka ɗaukaka sashi akan sashe a arziki li yattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya Allah ce don wani masu kuɗi sirki talakawa abun biyan bukata talaka ya mai kuɗi abun biyan bukata kowa na bukatan kowa talaka na bukatan mai kuɗi haka shi ba mai kuɗi yana bukatan talaka saboda me saboda kowa na da bukatan abin da za a yi masa mai kuɗi yana da gida ko yana da fili ya saya yana so a gida masa ba masu kuɗi yan uwansa bane za su su gina dole talaka ne za a kira su zo su haka rami ko a biya su kuɗi sannan me su zo su yi birkila su zo su yi aikin su su ma a biya su kaga su an biya su an biya musu bukata su kuma sun biya masa ne bukatan sannan yake so ya zauna kaga kowanne na bukatan kowa sai Allah ce wa rahmatu rabbi khairun mimma yajma'un amma rahmat da ubangijin ki tattala a lahira ya fi alkhairi akan abin da mawadata suka tara a gidajensu ko a bankinansu ko kuma a inda suka tara na dukiya to abinda Allah ya tattala a lahira ya fi wannan alkhairi kaga anan shine sako da Allah subhanahu wataala yake badawa kada mutum yi girman kai shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma tawaba ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah ta'ala babu mutumin da zai kankan kansa ya dauki shi kansa ba kowa ba sai Allah ya dauka shi haka kuma idan mutum ya mai da kansa wani abu sai Allah ya kaskantar da shi kaga me ake so a koya mana tarbiyya ta mu'amala kowa a bashi matsayinsa da girmansa da darajarsa saboda kowa da ka gani akwai sirrin abin da yake da shi wanda bai ba wancan ba ka duba sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka duba tarihinsu kowanne in ka daga shi zaka ga mutum ne ko sai Allah ya tattaro su sai suka zagayewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka ga kowa da darajar da yake da shi akwai wanda in aka zo karatun Kur'ani, ka kakarewa manzon Allah sai ce ina wani saboda field din sa ne ka kira Abubakar ba. ba kira Umar ba ba kira Usman ba radiyallahu anhu amma sai aka ce manzo Allah ce aina Ubay bin Ka'ab sallah manzo Allah ke sai aka dauke mai karatun masallaci yayi tsit ba wanda ce komai ana idan da sallah manzo Allah ya ce ina Ubay bin Ka'ab ina Ubay sai ce ya ana ha ana za ya rasulullah gani nan ya ma'aikin Allah sai ce me yasa baka tsira mun ba sai ce ya ma'aikin Allah kai fa aka saukar Qur'ani kaga saboda ne shi fil ɗinsa kenan wanda yafi fi kowa sanin halal da haram sai ce mu'azu bin jabal kaga fil ɗinsa kenan wanda yafi kowa sanin gado sai ce ne afradukum zaid kaga kowa akwai abin da Allah ya bashi to shi yasa zaka ga wannan sirri na al'amari na rayuwa kowa na da wani abin da Allah ya bashi na baiwa wanda bai ba wannan ba amince wata tsala bu shi sa za ka ga Allah ya tattaro kuma kada ka yi girman titi ka yi tafiya da kaseta da makamancin haka saboda idan kana da kana mu'amala a matsayinka na eh, wato mawadaci ko kuma shugaba a wani wuri misali a ƙarƙashin ka akwai mutane da yawa kai kana da arziki ne ko amma ba kai kake zuwa juya wannan arzikin ba ka sa mutane ne ko wannan ya toshe ma nan wannan ya toshe can wancan ya toshe maka can ina fata an gane sai ka ga wani kila baka san irin hidimar da yake maka a wannan kofar ba duk ranar da ka fasa wannan kofan bi ma'ana ka kawar da shi kana kawo wani sai ka gane ashe lallai wane ya toshe maka me kofa ne girma a wannan babin ina fata an gane sai ka ga ka nemo shi kuma ka ce da Allah ya ƙara toshe wannan kofar wannan a harkan arziki kenan ina fata an gane to haka zaka ga kowanne kamar yadda manzo Allah ya ce a sayyidina Umar yake al'ummansa sayyidina Umar shi ya toshe kofar fitina kaga mutum ɗaya ne amma manzo Allah ce shi ya toshe wa al'ummansa kofar fitina amma kofar nan sai sayyidina Umar ya tabbata manzo Allah kariya ta za a yi ko bude ta za a yi sai manzo Allah ce za a karya ta sai sai na Umar ce kun an karya ta ai ba ranan fita daga ita ke sai wani ke tambaya wai sai na Umar ya san waye kofan sai aka ce mai ke eh, ya san shi ne ake nufi bi ma'ana shine toshe kofan fitina da al'umman wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana kashe shi shikenan sai fitintunu kawai suka har yau ba fita daga fitina ba amma shi matsalan to za ka ga kowanne akwai wani fa'ida da ake yake da shi shi sa sai Allah ce yi tafiya a doron kasa cikin girman kai da nuna isa Allah shi da mu saboda haka mun kai gaban da ya kamata mu kwana idan Allah ya raya mu a majalisi da gaba insha Allah subhanahu wataala za mu tashi kan, wato wa farada ala alwajhi Allah ya fallanta wa fuska kaga an gama magana akan hannaye guda biyu imamu shafi'i ya gama bayani ga wannan mutumi sai ya zo kan kafafuwa abinda Allah ya wajabtawa kafafuwa na kulawa da shi ni da kai kenan sannan sai ya zo zai zo fuska da sauransu yadda yake maka bayani illa filla ka gane duk waɗannan gaban a ka akwai nauyin da Allah ya ɗaura a kansu wanda kai ake so ka kiyaye su kuma shine ke nuna alaman ƙarfin imaninka da kuma me da ƙaruwarsa ko raguwarsa idan ka kiyaye wannan abin yana haɓaka idan kuma yana ta raguwa to imaninka ne ke raguwa har manzala ce mutum zai imaninsa zai dinga raguwa zai dinga raguwa har sai ya koma kamar daidai da bayan zarra Allah ka tsare mu kaga dole mutum ya dinga kokarin raya imaninsa saboda ya tabbatu kan ayyuka na alkhairi kada ya koma yana aiwatar da ababen da suke sharri ne ya Allah ka ba mu ikon aiwatar da ababen da suke alkhairi ne har zuwa ranar da za mu biske ka duk wani abin da zai zama cutarwa gare mu da ƴan uwanmu musulmi da ƴan uwanmu duk inda suke a doron ƙasa ya Allah ka rike hannunmu kada ka sa mu zama dalilin cutar da wani a doron ƙasa saboda haka anan za mu dasa aya fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk idan akwai tambaya a cikin karatun da muka yi in akwai tambaya za mu ba da dama ga masu tambaya in kuma babu insha Allah subhanahu ta'ala za mu tsaya a nan sai mu yi sallah in Allah ya so ya yadda wa alaikum salam ila al na'am na'am na'am na'am akwai laifi mana abu yana yin wannan na wurin muhajjalina ne ai ba a gaban mutane yake yi ba aboye yake yi shi fahimtarsa ce asali yana yi ne ya tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce al'ummansa wannan guraben da kake alwala zai dinga haskaka maka sai yace to ya ga haka manzala ce haskakawa sai in ya zo yin alwala kaga zuwa nan ne shi sai kai nan ina fata an gane in ya zo nan sai kai nan kafa idan ya zo sai kai gwiwa kuma amma baya yi a gaban kowa abinda ya sa har ma hadisin ya fito shi ne ɗalibinsa na gefe sai ya gan shi ya yi alwala sai ce a ah, karin kallahu to wannan wani yana alwala sai ce a'a abin da ya sa yake wannan ga abin da ji manzo Allah ya faɗi kuma da na san kana nan da ba zan yi ba kaga tun da fahimtar sa ne shi kadai ba abinda manzo Allah ya ce bane kuma manzo Allah bai taba yin alwala ya ketare nan ba kuma yanzu matsalan fahimta ce ijtihadi ne na sa yi amma sai ya zama bai yi daidai ba amma yanzu matsalan to ba za ka ce dan ga abinda Abu Hurairah ya ce ba sai ka yi shi sa a karshe sai ce fa man istafa'a kila an yuqila ghurratahu falyaf'al wanda ke gani yana so ya ƙara haskensa sai ya ƙara fahimtarsa ne shi sai ya faɗi wannan magana amma bai daga ciki saboda an samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi alwala ya wanke zuwa nan yace duk wanda ya ƙara akan wannan yayi gululi ya wuce gona da iri haka manzo Allah ce kaga shi Abu Hurairah ai ba za ka ce ba saboda shi ne biski hadisin ba amma fahimta ce kasa sai yake yin haka kuma in yana yi baya yi a gaban mutane saboda haka kaka ce dan Abu Huraira yayi kai ma zaka yi haka an ji matsalan kuma ba a samu sauran sahabbai suna yin alwala haka ba shi kare ne aka samu shi kuma fahimta ce yayi wa hadisin a haka ina fata ka gane saboda ka ba za a ce dalili cewa in ka zo yin alwala ka yi extending sama da gwiwan hannu ba wannan ya saba ya ce da karantarwar manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane Allah ya samu dace na gani shikenan za mu tsaya a nan don Allah ya raya mu duki na gaba insha Allah sai mu daura a majalisi na gaba fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk